الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المسلم رحمه الله وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالبين من النساك وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا فذاك لأنه تكلم في حال الفناء والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وحمام فكل إنسان له حرص وهو العمل وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم بالكذب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهى عن معصيته كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد صحيب لو لم يخف الله لم يعصه أي هو لم يعصه ولو لم يخف فكيف إذا خافه فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته فالراجل خائف إذا تعلق خوفه ورجعه بالتعذب بانتجاب الرب عنه والتنقم بتجليه له فمعلوم أن هذا من تابع محبته له فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من, من الاحتجاب وإن تعلق خوفه ورجعه بالتعذب بمخلوق والتنقم به فهو إنما يطلب ذلك بإبادة الله المستلزمة محبته ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى وجدها أحلى من كل محبة ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما في الحديث إن أهل الجنة يلحمون التسبيح كما يلحمون النفس وهو يبين غاية تنقمهم بذكر الله ومحبته فالخوف من التعب مخلوق ورجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل أعوذ بالله السميع العليم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 ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan majalisi namu mai albarka majalisin da muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci ahmad ibnu abd al-halim ibnu abd salam ibnu taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na 51 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 95 muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya sake ba mu dama har muka sake saduwa a wannan darasi a wannan guri mai albarka bayan tsaiko da muka samu na hutun babbar sallah da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan ibadunmu gaba daya waɗanda suka je hajji kuma suka gabatar da wannan rukuni na musulunci Allah madaukakin sarki ya karba musu Allah madaukakin sarki ya sanya su samu wannan gara fata da lada da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata ga wanda ya yi hajji hajji ta sunna wato hajji kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu muna fatan waɗanda suka yi aikin hajji kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar su samu wannan lada da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata su dawo gida tamkar ranar da mahaifiyarsu ta haife su wato ubangiji ya kankabe musu laifuffuka mu kuma da muka wanzu a nan ba mu samu damar tafiya muka yi hajji tare da su ba Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan ayyukan da muka gabatar a cikin al-ashrul awakhir al awail min kwanakin nan goma na farko na dhulhijja zikiri da tasbihi da ambatan Allah da karatun Qur'ani da nafila da azumi da duk dai abin da Allah madaukakin sarki ya hore wa bawa yayi a cikin waɗannan kwanaki na ibada da kuma abin da muka gabatar na azumin watan na azumin yinin arfa wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa siyamu yawmi arafa yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya wato azumin ranar arfa yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo nan gaba muna fatan Allah madaukakin sarki ya samu cikin karkashin waɗanda za su sha wannan inuwa su samu da su samu wannan dacewa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa sannan gashi kuma yanzu za mu ainihin shiga sabuwar shekara ta hijira ta musulunci wanda watan farko shi ma wata ne mai alfarma wata ne mai daraja mai martaba da falala a gurin Allah shahrullahi muharram kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi aka jingina shi zuwa ga Allah jinginawa ta tashrifi jinginawa ta girmamawa idafatu tashrif ce shahrullahi kamar da ake cewa baitullah shahrullahi muharram wannan wata ne daga cikin watanni guda hudu da Allah madaukakin sarki ya zaba ya fifita su akan sauran watanni na shekara kamar yadda Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وبنجي يتي لسي adadin watannin shekara a Allah watanni ne guda goma sha biyu tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa minha daga cikin watannin nan guda goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma fala ta zalika dinul qayyim wannan shi ne addinin tafarkin da yake madaidaici fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku cuci kawunan kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni ma'ana a rayuwarka kasab kada ka cuci kanka kada ainihin ka zama cikin masu saƙon Allah masu kangarewa umarnin Allah ka zama cikin masu da'a ka zama cikin masu neman yarda Allah da soyayyarsa waɗannan watanni masu alfarma za mu gani daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da ubangiji madaukakin sarki ya kinsa wa sayyidina Umar akan wato yanzu an samu wani lokaci ko wani abu da ya faru a tarihi na musulunci wanda za a kiyasta shekara da shi wanda ne a tarihin hijri sai da Umar shi da sauran sahabbai suka yi ittifaki akan yin amfani da hijira bayan an kawo shawarwari da dama a majalisin sai da Umar lokacin da ya kirawo su shawara shi kuma abin da ya sa ya kirawo wannan shawara ganin irin yadda wato ake ta samun sabani kuma kiraye-kiraye suka yawa na cewa ya kamata a samu wani abu da za a rika kiyasta tarihi na musulmi da shi a da can ba wai babu lissafin watanni ba ne a kamar yadda Allah ce inna shiru da inda Allah 12 shahra yau ma khalaqa samawati wani wala tun kafuwar duniya dama akwai lissafin shekara kuma wannan ne na goma sha biyu sune lissafin shekara babu wata al'umma da ta ce ita a gurin ta shekara watanni goma sha uku ne ko sha hudu babu kuma wata al'umma da ta rage wannan adadin ta ce ita watannin shekara a gurin ta watanni ne guda goma sha ɗaya ko goma dukkan al'ummomi dukkan halittu da Allah ya yi a doron ƙasa sun yi ittifaki akan 12 shahran sune lissafin shekara kuma sunan su kansu waɗannan watanni wato al-muharram safar rabiul awwal rabiul thani har zuwa karshen watannin da muka sani na musulunci daman can akwai su tun lokacin wato jahiliya tun gabanin zuwan ainihin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama larabawa suna ainihin kiran waɗannan watanni da waɗannan sunayen ba wai annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa al-muharram al-muharram ba ba shi ya sa wa safar safar ba ba shi ya yasa rabiul awwal rabiul awwal ba daman can haka larabawa suke ce musu zulhijja din nan haka ake ce masa zulhijja domin a cikin sa ne larabawa suke ainihin yin hajji ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗannan watannin to menene sai dan Umar kenan yayi wataƙila wani ce to in haka ne daman akwai akwai hijirar kenan dan muka san cewa waɗannan watannin dama akwai su kuma watannin goma sha biyu su ne shekara kuma watanni waɗanda suke kamariya ne suna karewa da kwanaki 29 ko 30 kamar yadda annabi yake cewa ya zo cikin sahih bukhari da muslim inna ummatul ummiya la naktubu wa la nahtib ash-shahru hakaza wa hakaza yayi nuni zuwa ga 29 ko kuma 30 to wannan tun kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo na Allah haka lissafin yake a gurin 29 ko 30 to wani abu ne sai dan umar kenan yayi har da ake cewa shine wanda ya fara sanya tarihi na hijira na abin da yayi shine sanya wani abin awo wato abin da za a kiyasta shi kansa tarihin gaba daya kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama larabawa suna yin duba ne zuwa ga wani abu muhimmi da ya faru a rayuwarsu sai a rika yin kiyasin tarihi da shi sai a ce kaza abu kaza ya faru kafin shekarar giwa ko bayan shekarar giwa kamar da zaka ji an ce an aika annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekarar giwa saboda wannan shekara wani babban abu mai ban mamaki ya faru a tarihin larabawa sai suka sanya shi shi ne madogara wajen lissafi sannan bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka rika lissafi kuma da aiko shi ce abu kaza ya faru da shekara uku bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama yani bi bi'atihi ko a ce shekara biyu ko shekara kafin yayi hijira haka ake ta lissafin to saboda ka annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniya ba a tsayar da wani abu wanda ake kiyasta tarihi da shi ba sai ya zamana a zamanin sayyidina Umar aka rika samun wasu irin rikice-rikice waɗanda suna buƙatar a samu abin da za a kiyasta tarihi da shi sai mutum ya ci bashin ka ya ce da kai zan biya ka a watan rajab Shi kenan sai rajab ya zo sai ka je ka ce ba na bashi na sai ce to ai na ce maka rajab din wannan shekara ina nufin shekara mai zuwa kaga sai ya maka rubutu kuma gashi kun rubuta watan rajab amma kuma ba a kayyade rajab na wace shekara ba tunda babu abin da za a kiyasin da shi amma da a ce akwai abin da za a kiyasi da shi sai a ce zan biya ka a watan zulhijja misali na shekara ta 1430 kaga an ƙara wani abin da za a yi kiyasi da shi shekara ta 1430 bayan hijira kaga ana zuwa daidai wannan lokacin ka je ka ce ba ni bashi na bai sai ya ce maka ai sai baɗi ba to ba wannan ne shekara ta 1130 ɗaya dubu da hudu da talatin ba ai baɗi kuma zai zama da talatin da ɗaya saboda haka sai ya zan dole ne ana so a samu warware matsala irin wannan sai an samu wani abin da za a rika jingina tarihin da shi to shine sai na umar da ya tara sahabbai aka ga ya kamata a zaɓi wato hijira dan wasu sun kawo tarihi abin nan lissafin farisawa da na rumawa duk ba a amince ba wasu suka kawo batun aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ma bai samu karbuwa ba to shine wasu suka ce to dan ne ba za mu sanya hijira ba hijiran nan ai ita ce ta kawo wato ta kawo wata dama da har aka kafa daular musulunci mai tsaye da kafafuwanta hijiran nan ita ce ta raba tsakanin ƙarya da gaskiya hijiran nan ita ce ta samarwa da musulmi wato wata al'ummar su mai zaman kanta aka kafa daula ta musulunci saboda haka sai aka to ai kuwa haka ne to wani iko na Allah kuma sai aka zama sai ya zama na hijiran nan wato da aka zo ana tattauna to daga wani wata za a fara lissafin ya zama shi ne watan daya wanne ne watan biyu kun san a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da ma sa ba wani watan daya watan biyu watan uku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce muharram shi ne watan daya ba safar watan biyu rabiul awwal watan uku a bai ba su wannan lissafin ba kawai watan farko a gurin ka shine lokacin da ka fara lissafi idan muka yi da kai a abu za shekara daya to idan a watan rajab ne kaga daga lokacin zaka fara lissafi watan rajab sai zama nan daya a tsakanina da kai wani kuma can idan suka yi da wani a cikin sha'ban suka fara lissafi to su kuma watan sha'ban shine watan daya a gurin su Saura ka in sha'aban ya zagayo to shikenan shekara ta cika saura ka babu wani watan daya watan biyu watan uku to ana buƙatar yanzu tunda za a samu wani turki guda ɗaya da za a ɗaure tarihin da shi a jikinsa to ya kamata a samu watan ɗaya watan biyu watan uku to nan ma sai aka ce to me za a yi sai wasu suka ce a tara biyu awwal saboda a ciki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina wato hijira ta kammala sai wasu suka ce a a sa muharram ya zama shi ne watan daya ba rabiul awwal ba saboda kusan shi ne watan da ya biyo bayan watan da aka fara shirye-shiryen hijira din a cikin sa ne aka gama aka kammala shirye-shiryen hijira kusa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi cappa da yarjejeniya da mutanen Madina a cikin watan Zulhijja ne a lokacin aikin haji a lokacin ya yarjejeniya da mutanen Madina kan zai yi hijira to kaga tun daga lokacin aka fara maganar hijira cikin watan a cikin wannan watan Zulhijja din karshen sa wasu ma suka fara fita muharram na kamawa shine watan da biyu bayan zulhijja ko to a lokacin abubuwa sun yi nisa shirye-shirye sun yi nisa kwarai da gaske kaga saboda haka daga nan lissafi ya kamata ya fara to shine aka fara da al-muharram sai ya kasance tarihin hijira ya fara da muharram ya fara da wata mai alfarma ya kuma rufe da wata mai alfarma farkon shekara wata ne mai alfarma shine al-muharram karshen shekara wata ne mai alfarma shine zulhijja kaga wannan ba karamar hikima bace ta ubangiji da ya kinsa wa sahabban annabi sallallahu alaihi sallama. a wannan lokacin suka yi ittifaki akan wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa shekarar da zamu fuskanta ta zama shekara ce ta komawa ga Allah shekara ce ta ainihin komawa ga littafin sa da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ce da Allah madaukakin sarki zai ba wa musulmi nasara a kurare daban-daban shekara ce da za ta sa musulunci ya kara ɗaukaka ya ƙara samun rinjaye sannan shekara ce da Allah madaukakin sarki zai karya abokan gaba ya ainihin durkusar da su ya murkushe su a duk inda suke muna fatan Allah madaukakin sarki ya raya mu cikin imani da da'arsa ya karbi rayukan mu a cikin imani da da'arsa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya yafe musu Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukansu za mu koma cikin littafi wanda muke karatu idan ba a manta ba ibnu taymiya yana magana akan al-mahabba wato jigo ɗaya daga cikin jiguna na ainihin ayyukan zuciya ayyukan da zuciyar bawa take yi daga ciki akwai so san Allah da manzansa da ibnu taymiya yayi mana bayani mai fadi a baya kuma bai kushe ba yana wannan bayani akan cewa so din nan shine asalin komai idan da so za a samu mutum yana kazar-kazar yana motsawa yana faɗi tashi duk inda ka ga mutum to akwai wato mahabba ce ta tunkudo shi ta ingizo shi ta ainihin tuko shi har ka ganshi a wannan gurin in ka ganshi a kasuwa to san abin da yake kasuwa ne kawo shi ka gaishe a masallaci san abin da yake cikin masallaci ya kawo shi haka nan wanda za a same shi a gidan giya Allah sauki san wannan gurin da ya kai shi saboda haka almahabba ita ke tuka mutum take sanya shi ya aikata wani aiki ita ce take nuna sa, domin sai da mahabba ake samun ainihin irada idan babu mahabba to mutum zai kasance makura ne wato tilas aka yi masa ba a cewa ya samu irada wato ba da san sai abin ba tilas aka yi masa to wannan mahabba wato mahabbatullah ita ce jigo na dukkan wasu ayyuka na kwarai dukkan wani abin da muka so mun so shi ne saboda Allah ya ce mu so shi dan abin da muka ki a addinance mun ki shi ne saboda ya ci karo da abin da Allah yake so kaga ashe san Allah shi ne jigo to anan ibn taymiya ba manta ba ya yi mana magana akan waɗanda suke cewa su san Allah kadai yake sa suna bauta masa ba dan suna san aljanna ba ba dan suna tsoron wuta ba in dan aljanna ne ba za su bauta masa ba in dan wutarsa ne ba za su ba za su fasa saba masa ba saboda haka su zatin sa kawai suke so ko ya sa su aljanna ko kar ya sa su ko ya azabta su ko kar ya azabta su su wannan ba shine a gaban su ba da ibnu taymiya yace wannan kuskure ne bai kamata a ce <clears throat> ainihin mutum ya kudurce wannan a zuciyarsa ba har ya rika ganin cewa wani abu ne da zai rika alfahari yana tinkawo da shi bayan Allah na kwarai ba haka suka yi ba annabawa da manzanni da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan wasu salihai sun bauta wa Allah kaufan wa suna tsoron azabarsa suna tsoron kamunsa sannan kuma wa tsama'an suna ainihin kwaɗayin aljannarsa ta tajafa junubuhum anil mabadi yad'una rabbahum khawfan wa tsama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda haka haka ya kamata tun mu'mini ya zama yana bauta wa Allah tare da kwaɗayin abin da Allah ya ajiye masa na lada idan ya yi masa biyayya tare kuma da ainihin tsoron azabar Allah idan ya saba masa ibn ya yi magana akan wannan ya kuma yi magana akan waɗanda suke da wancan aƙida ko wancan kuduri wanda ibn ya ce kuskure ne irin su shibili irin su rabi'atul adawiyya wanda ne mun yi magana ga waɗanda suke bin wannan karatu sun ji abin da ibn taymiya ya koro a wannan magana to magana dai bata kare ba ita ce ibnu taymiya yake cewa amma amalul hayy haka ne daga nan ne ko bi ghairi hubbin wala iradatin aslan فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من اللذاك وظن أن كمال العبد ألا يبقى له إرادة أصلا ابن تيمية يقول aikin mutumin da yake da rai. ba tare da yana so ba ba tare da irada ba ba so ba irada ce wannan abun ba zai yiwu ba abu ne da ba zai yiwu ba a ce kana da rai sannan ba bacci kake ba a farke kake a faɗa kake ki ba tilas aka yi maka ba wato an ta hayyun yaqizun muhtarun ghairu bukra to ba ba tilas kuma idan ka biyu ba bacci kake ba hankalinka kuma yana tare da kai ba hankalinka ya rabu da jikinka ba a ce ka yi wani aikin da babu niyya a ciki irada din ita ce niyya a ce ba niyya yi aiki ba ba tilas ko ba bacci ko ba amma ka kai niyya ai ba zai yiwu ba fa hada min ba taklif bima la yutaq malamai suka ce wannan an kallafa maka abin da ba zai yiwu ba dole inda inda tilasta maka aka yi sai ka ce to ba ka yi niyya ba tilasta maka kai wanda akwai tilas ko ko a bacci kake yi sai ka harbe ma wani ainihin kayansa ka harbe wa mai nono kwaryar nonanta kana bacci sai ya bare kaga anan ba irada don baka ba san bai kai ba sai ka tashi ka ji a cikwalar ka me nayi a ce ah baka ga abin da kai ba ko mutumin da yake mahaukaci zai taba gamniyarsa yana tafa kafa sa. ya mamaki wasu ya daki wasu lokacin da sa zai da sa bai san meye ba sai ana sai an gaya masa kaga wannan duk babu irada tare da shi saboda saboda abubuwan da za su saman masa da irada din sun zan ba su su tare da shi amma a ce mutum yana da dukkan abubuwan da za su haifar masa da irada din nan kuma a ce je ka yi aiki ba irada ba niyya ce wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ka ga mutum ya yi abu a nan to yana son abin dama yana son yi kuma yana da niyyar yi shi yasa malamai suke cewa ita niyya a zuciya take ba ta bukatar sai ka yi lafazinta da zarar mutum ya aka yi kiran sallah a zahar Yaje ya dauko tare ya ya alwala ya nubo masallaci ya kalli gabas kuma ya san me zai shi ma ya san ko me zai saboda ka gani ya ta gama kankama ba bukatar kuma sai ya ce na waitu salatar zuhri ko fazzan ko iktida'a fil imani ko wani abu irin wani ba bukatar haka duk ka gama niyya me kuma za ka ce kayi waitu ba na waitu. saboda al'ilmu bi shay'i shine niyya ka san me zan yi san me zan yi wannan shine niyya lokacin da abu ya faru ban san zai faru ba kuma ban sa shi a raina ba wannan shine ake cewa abu kai abu kaza ba imaniya niyya amma mutumin da kai yayi waɗannan abubuwa ko bai san me zai yi ba ya yi alwala ya tsarki ya alwala ya tawo masallaci ya kalli gabas kuma duk bai san me zai yi ba wannan ma hukunci ne shi yasa Allah ce atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim zaka ga Allah addinin ka sai ka gaya masa cewa kai niyyar sallah shi bai san me kai niyya ba ai ya san shi yasa niyya ba alaf ba alafazinta ba alafazinta shi yasa wani da yaje yana nawaitu salatan zuhri iqtida'an bil imani wane ne wane ne da ya gama sai ce to ai baka faɗi date ba sai ka ce kuma ranar kaza irin yadda muke faɗa din idan za mu fara karatu sai ya faɗi jai sosai, kila ba ya faɗi karfe kaza sai dai ya zama ya cika dukkan dukkan sai saura date ba kaza sa ba shi ne ibnu sabi ke cewa amma amalul haji bi ghairi hubbin wala iradatin aslan fa hada mumtani'un ci aikin mutum mai rai ba tare da so ba ba tare da irada ba wato niyya ci wannan abun aslan abin nan abu ne wata ba zai yiwu ba mumtani'un aslan wato kwata kwata ba zai yiwu ba wa in takhayyalahu ba'd al-ghalibina ko da wasu masu kuskure sun yi tunanin abin a kwakwalwarsu suna da tan abin zai yiwu wa zanna min al-nusaki daga masu ibada wa zanna anna kamal al-abd alla yaqalu iradatun aslan wanda yake zaton cewa ai kamalar bawa ya zama baya da irada kwata kwata fa zaka li annahu takallama fi halin fala'i wai saboda yayi magana lokacin da yake cikin fana'i wanda yake cikin fana'i ma'ana wanda yake al-mashghul bi mahbubihi an nafsi ya shagala da wanda yake so bai ma tuna kansa ya shagala da ibadar Allah bai tuna ibadar ma da yake yi Allah kawai yake tunawa wannan shine al-fana' an mushahadati ghairillah mun faɗi cewa kalmar fana'i din nan za a iya kasa ta al-fana' an shuhudi ghairillah الفناء عن عبادة غير الله الفناء عن شهود غير الله الفناء عن سوى الله عن, عن, عن الله عن, عن وجود غير الله الفناء عن عبادة غير الله wannan shi ne tauhidi tsantsar tauhidi Idan gaba ɗaya ba ka kawo wani Allah lokacin da kake bautawa Allah ma'ana babu riya babu shirka da tsantsar ikhlasi kake bauta wannan shine al-fana'u an ibadati ghairillah shine addinin annabawa duka alfana'u an shuhuri ghairillah ya zama lokacin da kake aikin ka baka tunanin komai baka tunanin eh, inda ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura duk da cewa jaza'an wa shukuran ba ba shirka bane dan ka zo ka ba wa mutum tauta ya ce na gode ko ya ce ga tukunci wanda ai baya nuna shirka ko to amma saboda tsananin tsantsanta abin ga Allah har ya zan ba ma su ba ma tunanin wannan la nuridu minkum jaza'an wala shukura sannan ko da yaushe kuma idan Allah yake halartowa a zuciyarsa wato duk wani motsinsa zai zai zai halarto Allah a ransa wannan shine alfana'u an shuhudi ghairillah alfana'u an wujudi ghairin alfana'u an an wujudi ghairillah wannan shine abinda muka ce bata ne mutum ya ga cewa babu wani sai Allah babu sabon mai sai Allah wanda shine ya jawo su suka rika cewa duk abinda idan kai nuna maka hannun kai taba ka ji shi a jikinka Allah ne wato aqidar wahdatul wujud aqida irin su ibnu arabi irin su hallaj wanda suke ga kowa da komai Allah ne wannan kafirci ne tsantsansa to lokacin da mutum zai zan baya halarto da kowa sai Allah wannan ba shi yake nuna baya da irada ba yana da irada domin kuwa me a wannan yanayin ma ai Allah yake nufi Allah yake nufi da aikinsa kaga ashe yana da irada ba a yi wa a ce ga mutum nan da ransa da lafiyarsa a cikin hankalinsa cikakke ba ko bacci yake ba ko ba ya da irada dole ko dai ya nufi Allah ko ya nufi wani Allah dole a samu wannan والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له wa ومحبة wanda zai yi fana'i wanda zai wanda yake shagalta da wanda yake so shi ma yana da irada yana da muhabba lokacin da ya zan baka jin ba ka halarto da kowa a zuciyarka sai Allah wannan baya hana ka ji akwai san Allah a zuciyarka baya hana ka ji akwai iradar Allah a zuciyarka ka ashe bayi wa a ce gashi ana bautar Allah babu mahabba babu irada ba zai yiwu ba walakin la yash'uru biha sai dai tayi lokacin da yake wannan abu baya shi'uri da wannan irada din amma akwai ta baya jin ta amma akwai ta fa wujudul mahabba shay'un wal iradatu shay'un sannan samun so daban ne irada ita kuma wani abu ne daban والشعور بها شيء آخر كجكما وأن إرادة شما ولا أبني دما فلما لم يشعروا بها يا إنس وأن شما سوء إبادة وأن سكي جوا أن أدم كمال الزع شين يدن ينا بوتا وألا ما كان إرادة ما كان محبة ما ibn taymiya yake cewa yayin da idan ba su da shu'uri da wannan irada da wannan mahabba din zannun tifa'a din salatan babu ita amma akwai ta cewa huwa wannan tunanin da su kuskure ne فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة بي وباوى يموت yayi wani motsi sai a dalilin so ko ki ko irada to bai yiwa ka motsa ka yi wani abu sai dan kana son abu ko kuma ka motsa ka yi wani abu sai dan kana kin wannan abu ko kana nufin wannan abu dole ne ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace mafi katar sunaye shine sunan alharis wa hamman waɗannan su ne sunayen da suka fi gasgata ga ɗari'a ta ɗan adam domin dukkan ɗan adam haris ne ma'ana adal ne bai yiwa a samu ɗan adam haka nan baya motsi baya katabus baya kamai babu shi dukkan ɗan adam mai motsi ne mai yin wani abu ne saboda haka kaga haris ne alharis ana nufin al'amil mai aiki ne sannan hammam mai himma ne himma ana nufin mai niyya mai irada ne haka bambancin sa da aljamar kenan bambancin sa da wannan wato dirka ta masallaci kaga babu babu alhar tare da ita sannan babu alham babu alham duk da cewa wasu malamai suna cewa hatta jamaat yana da irada bi hasabihi hatta abin da yake daskararre ne ana ganin shi baya motsi baya shi ma yana da irada bi hasabihi wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ashe kaga yana da irada yana da irada gwargwadon yadda shi kuma Allah ya sanya tashi irada? kamar yadda Allah ya tafa waje da fiha jidaran me yuridu an yanqadda fa aqama kaga Allah ya ce sai suka samu garu katanga wannan katanga yuridu an yanqadda ta tafi tana nufin za ta faɗi daga ubangiji sai ya mata irada din shi tana da irada ita ba bai hasabiha kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin muslim inni la a'rifu hajaran bi makka yusallimu alayya inni a'rifuhu al'an a'rifuhu al'an zalla ce na san wani dutse wanda idan na zo wucewa zai mun sallama a makka dutse ne falalan dutse ne yara za su hau kansa su yi tsalle tsallen su ce na san shi a makka duk sanda na zo wuce sai ya mun sallama kaga ashe shi ma yana da irada kuma yana da mahabba me yasa yake wa annabi sallama saboda yana son manzo Allah eh jabal uhud mai manzo Allah ce uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu annabi ya jingina masa me mahabba uhud dutse ne da muke son shi yana son mu lokacin da annabi ya hau kansa shi da wasu daga cikin sahabbansa Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali a wasu ruwayoyin ma hadda Talha da Zubair dutsen ya ya girgiza mai manzo Allah ya ce uskun ya uskun fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahid kaga annabi ya yi masa umarnin cewa ka nutsu kai nutsu a wata ruwayar ya hira dutsen hira ka nutsu ba wani ne akan ka ba illa annabi da siddiqi da shahidi haka magana yake da dutse kututturan dabinan da yanzu sallallahu alaihi wasallam yake hawa sai ya yi hudu ba kututturan dabino ne jama'a ne amma da aka yi wa annabi mimbar ya koma kan mimbarin sai dai na tsayawa kan jikin wannan kututture ba ku kai ba ashe kaga yana da irada don haka masu cewa فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض وان مجازي ني اقلي ba wani majazi hakika ce hakika ce saboda haka ibnu taymiya ce ah, ah, annabi ya ce asdaqul asma al harith wa hamma wannan shi sunan da ya fi gaskatuwa ga dan adam wannan suna din al harith wa hamma don haka duk dan adam sai ka same shi mai kai kawo ne mai motsi ne mai hada-hada ne kowa cikin gwargwadon yadda Allah ya yi shi da jariri ne za ka kai fayo za ka same yana ta wutsul wutsul yana ta shure shure yana ta koke koke kaga haris ne kuma hammam ne da an kai masa nono sai ya tafi kaga kaga hammam ne fa kullu insanin lahu harsun fa huwa al-amal wa lahu hammun wa huwa aslul irada da duk dan adam yana da aiki yana da katabus wanda shine aikin da yake yi sannan yana da hammi wanda ita ce asalin irada to niyya wanda za ta zaburar da mutum ya aikata wani abu wannan shine ɗabi'ar dan adam tabi'ar ginin dan adam da ubangiji ya gina ɗan adam a kanta sai ma ya ce walakin taratan yaqumu bil qalbi min mahabbati llahi ma yad'uhu ila ta'atihi wa min ijlalihi wal haya'i minhu ma yanhahu an ma'siyatihi sai dai a wasu lokuta bayan dan adam yana da alham yana da al'irada yana da alhub wani lokaci za a samu dan adam din nan a zuciyarsa akwai san Allah san Allah da zai sa shi yayi wa Allah da ko ya zan a cikin zuciyarsa akwai ganin girman Allah da jin kunyar Allah wanda wannan kuma shi zai hana shi saba wa Allah don haka idan akwai wannan irada da wannan alham da wannan almahabba idan ta zamba ta ta'allaka da san Allah mahabba din ba ta san Allah bace mahabba ce mahabbatun nafsi mahabbatun dunya wa khutaniha so ne amma kawai wato kansa yake so holewar duniya yake so to kaga wannan mahabba din ba wacce za ta sa shi da'ar Allah bace ko yanzu akwai irada din amma irada din nan ba irada ce ta Allah ba irada ta duniya min kuma yuridu dunya wa min kuma yuridu al-akhirah idan ba Allah yake nufi ba to kaga wannan irada ba za ta sa shi da'a ba haka nan zai iya zama a zuciyarsa akwai ganin girman Allah da halarto azamarsa to wannan shi ma ita ma za ta sa shi ya ainihin gujewa sabawa Allah ko kuma idan a zuciyarsa ba wannan baya tunanin girman Allah baya tunanin azamarsa wannan kuma ya sa ya shiga sabawa saban Allah ai كما قال عمر كما ان عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ما دل دباوى صهيب صهيب انا شيني صهيب الرومي صهيب بن سنان الرومي ما دل دباوى صهيب كودا بيجي tsoron Allah ba zai saba masa wannan magana a wasu gurare ana jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wasu gurare kuma a jingina ta zuwa ga Umar galibi an fi jingina ta zuwa ga Umar za ga malaman nahu lugar arabiya suna yawan kawo wannan a babin lau inda ake magana akan ma'ani na lau to amma ta wannan jumlar ba ta da asali malaman hadisi su kuma a binciken su ba su gano tushen ta ba ba ta da asali akwai wata ruwaya a cikin alhiliya ta abu nu'aym wanda take cewa a ah, sayyidina umar ya faɗi wannan magana ده سالم مولى ابي حذيفه لولا يخاف الله ما عفاه ان سالما شديد المحبه في ذات الله لولا يخاف الله ما عتاه. وتسالم مولى ابي حذيفه من قلد الانسان الله كودا بيجي طول السبب زي ساقام السبب كما وانا رواية بس انجلتها بقى رواية كده في كده تلدى اللولي تفسكر اسلالي ما سيوا don haka babu wata ruwa da ta inganta a nan amma dai makula din ta shahara ana jingina ta zuwa ga Umar cewa ya ce haihu bawa ne na Allah laulam ya kafin lam fi ballantana kuma yana tsoronsa wato ka ce ko da baya tsoronsa ba zai saba masa ba ballantana kuma yana tsoronsa kaga wato sai ya zan guje wa saban Allah din sai ya fi karfi ko da babu tsoron ba zai saba din ba to ballantana kuma da tsoron haka ne ai huwa la ya'fihi law lam yakhafhu fa kaifa idza khafa wato ba zai saba masa ba koda bai ji tsoron sa ba to ina kuma a ce yana jin tsoron fa inna ijlalahu wa ikramahu lillahi yamna'uhu min ma'siyatihi girman Allah da yake gani da karrama ubangiji karamci ubangiji da yake gani wannan yana hana shi sabawa Allah فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له فمعلوم أن هذا من توابع محبته له الراجي ميفاتا ميقدين سام النعمة الأبنجي الخائف ميصورا أذاب الأبنجي إذا يزد خوفه صورا يكيجي tsoro ne na kada ubangiji ya azabta shi ta hanyar ya haramta masa ganin sa ranar gobe kiyama ta hanyar ya hana ya hana shi ganin sa ranar gobe kiyama kamar da Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna kada ya samu kansa cikin wannan azaba ubangiji ya hana shi ganin sa at-talazzuzu bi ru'yatihi bin nazari ila wajhihi sannan kuma yana fatan tajallin ubangiji gare shi wato ranar da ubangiji zai kwaranye ya bayyana gare shi ya gan shi yana son ya ji daɗin wannan ni'ima domin ita ce mafi kololuwar ni'ima ganin Allah ranar gobe kiyama to idan ya zan mai fata mai tsoro idan tsoronsa da fatansa suna da alaka bi ta'azzubi da ihtijabin rabbi ta hanyar wato ya rika jin azabtuwa yayin da ubangiji zai sha gabanin sa wa tana'u bi tajalli lahu sannan kuma yayi ya ji ni'ima ya ji daɗi ta hanyar tajallin ubangiji da zai masa wato ya azabtu idan bai ga Allah ba ko ya ji ni'ima idan ainihin ya ga ubangiji fa ma'lumun anna hadha min tawabi li lahu wannan dai yana daga cikin san Allah da yake yana daga cikin abubuwan da san Allah yake haifarwa a cikin zuciyar bawa ya je yana so ya ga Allah yana tsoron ubangiji madaukakin sarki ya hana shi ni'imar ganin sa ranar gobe kiyama fal mahabbatu hiya allati awjabat mahabbat at-tajalli wato san Allah da yake shi yasa yake san Yaga cewa ya ga Allah ranar gobe kiyama wal khawfi min al ihtijab yake tsoron ubangiji ya sha maka ya sha maka ce gaban ganin sa ranar gobe kiyama wa in ta'allaqa khawfuhu wa raja'uhu bit ta'azzub bil makhluq wa tan'um bihi fa inna ma a فهو انما يطلب ذلك بعباده الله المتضمنه لاصل المحبه idan ya tsoron da yake ji da fatan da yake da shi yana da alaka da azabtuwa da wani makhluki misali aljanna makhluka aljanna halitta ta akai zaka ji azaba kwarai da gaske a ce ubangiji bai baka aljanna ba zaka azabtu da wani kaga azabtuwa ne da rashin wani makhluki ko kuma ka ji daɗi ka ji ni'ima ta hanyar samun wannan makhluki din shine aljanna to wannan baya yiwuwa sai ta hanyar bautar Allah ba za ka samu aljanna ba sai ta hanyar bautar Allah ba za ka gushe wato ba za ka nisanci rashin aljanna nan ba sai ta hanyar bautar Allah saboda ka me zai sa kuma ka bauta Allah san wannan aljanna din kaga anan ma san ne zai tuko ka kai bautar ci inna ma zalika inna ma yatlubu zalika bi ibadatillah zai nemi aljanna da bauta wa Allah almutazamminati li asli almahabba ko almustalzimati li asli almahabba kamar da yake wato wanda ta kunshi wato asalin soyayya din thumma innahu idza wajada ko idza zaqa halawata mahabbatillah idan ya dandani idan ya dandani san Allah yaji yana aljanna yana tunanin ya samu aljanna yana tsoron ya rasa aljanna wato haka yake ibada yana son ya samu aljanna yana tsoron aljanna to duk lokacin da ya ɗanɗani zaƙin san Allah a zuciyarsa wajada a'la min kulli mahabba sai ya ji ta kowace soyayya kuma zaki to duk lokacin da aka fara ibada tunaninka <coughs> aljanna kawai ko wataƙila ba za ka yi tunanin annazaru ila wajhillahi ba wanda shine a'la na'imil janna kololuwar ni'imar aljanna ko ganin ubangiji ranar gobe kiyama Allah ne imta mu da wannan yayin da zaka fara ibada wata kila ba ruwanka ka ka samu mutane kowa gashi ana ibada amma ba kowa ne yake halarto ya ganin Allah ba shi dai kawai ya ji tsundum a aljanna Allah dauke sarki ya tsere da shi daga jahannama na'am wannan abu ne wanda yake mai daɗi mai kyau kuma ba laifi ne bawa ya nemi wannan ba a lokacin da zai nutsa cikin bauta ya yawaita bautata wa Allah sai ya ji bautar wato san Allah shi kansa ya fi kuma komai daɗi sai ya fi komai daɗi kullum kuma ƙara jin daɗin ma'ababin na ibadar zai wa ya hada yakunu shiga ahli janna bi zalika azam min kulli shay shi yasa ga ɗan aljanna har a aljanna ba za su ba za su bar wannan abin da zai zai sa musu san Allah din ba za su bar wannan ba za su shagalta da wannan saboda yadda za su shagalta da komai kamar yadda zo cikin sahih muslim hadisin jabir annabi yana cewa inna ahlal janna yulhamuna at-tasbih kama yulhamuna an-nafas dan aljanna za a kinsa musu tasbihi to za a musu fadar subhanallah subhanallah wa tahmid za a musu fadar alhamdulillah alhamdulillah kama yulhamuna an-nafas kamar yadda ake musu numfashi kamar numfashi kaga babu abin da yafi daɗi a rayuwa ka tashi kana numfasawa amma lokacin ka tashi ka ji ka kama an baku ne ba wuya ba ka iya numfashi a asibiti kuma kuma sannan numfasawa din nan ka ja numfashi ka sake shi kakan ji wahala wato kakan ji wai jikin ka yana ciwo ka yau na numfasa da yawa ba ba ba ka jin wannan ba ka jin ko bacci kake numfashi wannan numfashin ya zama maka wani abu wanda ba zai yi maka rayuwa shi ba sannan kuma la yukallifuka shay'an ba wahala kake ji ba dan kana yin sa to haka dan aljanna yake tasbihi haka dan aljanna yake tahmidi to yana yin sa ne milaita min babu taklif ba da ubangiji ya kallafa masa wani aiki ba ai aljanna babu taklifi kuma babu umarni babu hadi a aljanna kowa mai cikakken yancin sa ne kana neman demokradiyya ka samu ta aljanna ita ce cikakken demokradiyya cikakken yanci ka jawo abin da kake so ka ture abin da baka so ba wanda zai ce ma kanzil sai dai aljanna ba mugunta demokradiyya aljanna ba irin demokradiyya duniya bace da take cike da mugunta da kita demokradiyya aljanna Allah ya wana za'ana ma fi qulubi min ghillin gaba daya abin da yake cikin zuciya na kullata ubangiji ya share shi kaga ba dan adawa ko to haka yan aljanna za su ji wato tasbihi da tamidi a aljanna kamar da kake jin numfashi ɗan ba za ka taba tashi ka ce kai ya takura min da numfashin nan ba wa hada yubayyinu ghayata tana'umihim bi dhikrillahi wa mahabbatihi wannan yana nuna maka matukar jin daɗin da suke yi wajen ambatan Allah da kuma sansa a aljanna to yana daga cikin ni'imar da ubangiji zai sa musu aljanna su rika ambatan sa suna tasbihi suna tahmidi فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل yadda suke tsoron azabtuwa bi makhluq suke tsoron azabtuwa da wuta suna jin tsoron fadawa wuta warraja ilahu ko kuma suna jin fatan samun aljanna dukkan su makhluqan dukkan su halitta ne suna son wuta suna tsoron wuta suna kuma son aljanna wannan fatan da suke na aljanna da tsoron da suke yi wa wuta shine zai ja su zuwa ga san Allah wannan san Allah kuma shine asali shine tushe sauran duk abubuwa suna yin reshe ne zuwa gare na wa hada kulluhu yalbani ala asli almahabba fa yuqalu nak alkitab wa sunnah bi dhikri mahabbati ibadi almu'minin li rabbihim wa mahabbati ar-rajul li ibadi almu'minin كما في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبا لمحبة الله كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليك من ولده من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال يا لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وكذلك ابن تيمية yake cewa wa hadha kulluhu yanbani ala asli al-mahabba ce dukkan wannan magana tana ginuwa ne akan ta asalin so din wato duk abin da zaka so na rahamar Allah ko za ka so na aikin da Allah yake so ko za ka so na wani mutum da Allah yake so yana ginuwa ne akan san da kake yi wa Allah kamar yadda muka faɗa san Allah shi ne jigo dukkan wani so reshe ne daga san Allah ce fa yuqalu qad nataqa al-kitabu was-sunnatu bi zikiri mahabbati al-ibadi al-mu'minina li rabbihim wa mahabbati rabbi rabb li al-mu'minin al-qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun furta yadda bayin Allah bayin Allah mu'mine suke son ubangijinsu alqur'ani da sunna kuma sun faɗi yadda Allah shi kuma ubangiji yake son bayansa mu'mine wato suna son Allah shi ma kuma Allah yana son su wato akwai soyayya ta bangaren su zuwa ga ubangijinsu sannan ta bangaren ubangijinsu akwai soyayya daga gare shi zuwa gare su zaka suna son shi yana son su kamar yadda Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah wato wannan yana nuna muminai wajen san su ga Allah hawa hawa ne wani ya fi wani wannan shine abinda kalmar ashaddu take nunawa af'alu tafdil anan yana nuna tafawutul mu'minina fi mahabbatillah wani ya fi wani san Allah duk mumini dole ya zama yana san Allah ba zai yi ya zama mumini ba ko baya san Allah ce ga shi mu'mini ne amma kun baya san Allah aduwullah a wannan ba mu'mini bane sauraka dole yana san Allah sai dai san wani ya fi na wani san annaba da manzanni ga Allah ya fi na kowa san sahabban annabi da Allah ya fi na waɗanda ba sahabbai ba san salihai bayi ya fi na fasikai saboda haka mu'minai suna tarayya wajen san Allah sai dai wasu sun fi wasu shi yasa Allah ce ashaddu hubban lillah bai ce almu'minuna shadidu alhubbi lillah ba kamar yadda Allah ce inna akramakum indallahi atqakum bai ce al-mukramuna indallahi al-muttaquna ba sai ce inna akramakum indallahi atqakum saboda haka kowa gwargwadon tsoron da yake wa Allah gwargwadon karamcin kuma da yake samu a gurin Allah haka nan gwargwadon imanin mutum gwargwadon yadda ubangiji madaukakin sarki yake bashi wato wannan matsayi na san Allah da yake kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud kuma ya zo a wasu wayoyin marfu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum wa inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-iman illa man yuhibbu manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya raba muku arzikin ku kamar yadda ya raba muku halayen ku da ka san wani ya fi wani arziki to haka wani ya fi wani halin kirki haka nan ubangiji annabi ce yana ba da duniya ga wanda yake so ma da wanda baya so wanda baya so ma sai Allah ya ba shi duniya kamar yadda ya ba wa karuna amma baya ba da imaninsa sai ga wanda yake so wato mumini shine wanda Allah yake so duk wanda Allah ya azurta shi da imani to yana san shi alama ce ta yana san shi in kuma Allah yana son ka to za ka ƙara samun kusanci kuma zuwa gare shi duk sanda kake aikin da Allah kuma yake so ƙara jawo ka kusa ki ƙara matsowa kusa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibba haka za ka ta samu kuma kana samun kusanci zuwa gare shi yana kuma kankare maka wasu laifukanka wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum saura kana ƙara kusanci zuwa ga Allah har ka wayi gari ba ta wata sako kuma ba wani zunubi tare da kai ka duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da bai suka samu girma da ɗaukaka wurin Allah ba da wannan ba har ta kai Allah maɗaukakin sarki ya dubi mutanen badar ya ce su je su yi abin da suke so kad ghafartu da la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku je ku abin da kuke so na gafarta me yasa suka samu wannan matsayi san Allah yawan aikata abin da Allah yake so har Allah yake ya musu wannan kyautar lokacin da da Usman ya rika kashe kudinsa ya rika kashe sa wajen ɗaukaka addinin Allah duk sanda aka ce ga wani aikin Allah shine a gaba wajen kawo dukiyarsa ya kawo maɗuɗin dukiya ba tare da yana jin tsoron talauci ba har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma zarra usman ma amila ba'd daga yau duk abin da sai da usman yayi ba sai shi ba me ya ja haka san Allah shine wa yaghfir lakum dhunubakum yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kuma idan kana cikin waɗanda Allah ya so ya da kuma ya azabta الحبيب لا يعذب محبوبه با الله لا سكي أذبتك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم bal antum basharun mimman khalaq yahudu da nasara da suka ce su ɗayan Allah ne masoya Allah ne Allah da ya tashi ba shi azza ce to ya ake yana muku azaba kuma saboda alhabibu la yu'azzibu mahbubahu kana san matarka ka shake ta ba ta yiwa ka shake ta to akwai da walakin saboda haka wannan yana daga cikin abin da zai sa kusanci zuwa ga Allah har ubangiji ya jawo ka zuwa ga halarsa ya zama kana daga cikin makusantan ubangiji wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah ya faɗi mu'minai ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لئلا يتم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ashe wato ka zama wanda Allah kake san Allah Allah yana san ka falala ce ba kowa ke san sai sa karshen aya ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha shi yasa a wancan hadisi ce wala yu'til iman illa man ahabba domin halala ce ta Allah wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah madaukakin sarki ya kinsa mana san sa da san annabawansa da san sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ne zamu dakata da fatan Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya karba ya bamu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim ah, na farko akwai sanarwa akwai kuma ta'aziyya da neman addu'a ta musulmi sannan kuma mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu ah, akwai yan uwa da suka kammala hada mp3 na tafsirin maiduguri na wannan shekara tafsirin da ya kunshi karshen surati hud da kuma surati yusuf gaba daya da suratul ra'd akwai wasu yan uwa da suka kammala hada shi anan katsina kuma ana samun shi gurin masu masu sayarwa anan sannan akwai ɗaya daga cikin jagororin sunna da Allah ya wa rasuwa Alhaji Ahmad Dambaiwa wanda waɗanda yi tafiya cikin wannan sunna din sun san irin gudunmawar da ya bayar da jajircewarsa akan wannan tafarki Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa a yau muna fatan yan uwa musulmi za a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya fada kabarinsa sannan abin da ya bari na zuriya a bayansa Allah ya alkinta su kuma Allah ya ci gaba da kai masa ladansa kan ayyukan da ya assasa na alkhairi a nan rayuwarsa ubangiji madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka mafiya ɗaukaka da sifofinka mafiya sarki Allah madaukakin sarki ka gafarta masa Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa kai masa rama ka haskaka kabarinsa ka yalwata masa shi Allah madaukakin sarki gafarta masa kurakuransa ayyukansa na kwarai ya ubangiji ka sanya masa a cikin wato bizaninsa na alkhairi ranar gobe kiyama Allah ka alkinta bayansa Allah ka alkinta bayansa mu kuma da Allah madaukakin sarki ya ba mu wanzuwa zuwa har wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya karɓi rayukan mu cikin imani wanda yake cewa wannan hadisin asdaqul asma'i harith wa hammam shin yana nuna ya halatta yana nufin mu sanya ma ƴaƴan mu suna harith da hammam kenan kwarai da gaske ba ana sa ba yana nuna ka iya sawa hadisin yadda ya zo khairul asma'i abdullahi wa abdurrahman wa asdaqul asma'i الحارث وهمام وأقبح الأسماء مرة وحرب ما في الخير سنة عبد الله دا عبد الرحمن ما في كتكتر سنة دا دبيع أدم الحارث وهمام ما في مون سنة كما حرب دا مرة إذن سنة إننا لا ربوا أجاهلية أتشوى متن حرب وثياكي gumurzu wato kai da ka shi ka ji tsoro Ayo ana sa wannan sunan kai da ka ji a kira sunansa ka firgita kai wannan ba a sa masa wannan sunan ba sai dan bala'i ko murra murra daci mur kun san mur wato aka ce mutum mai daci ne kai ma ka san ba ba zaman lafiya to laraba suna yin wannan saboda rayuwarsu rayuwa ce ta yaki yaki da fitintinu wannan yace ina son karin bayani game da wannan hadisin la tadkhulu al mala'ikatu bayta fihi kalmun wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da yake da kare da sura wato wato hoto wani hadisi ne sahihi daga cikin hadisan da suka yi magana akan haramcin ajiye kare a gida ko haramcin ajiye hoto illa iyaka wasu hadisan kuma sun zo sun yi magana akan kare din akwai togaciya banda karan farauta banda karan da yake na gadi ne wannan baya shiga ciki tuma da zai aje kare sa dan gadi wannan baya ciki a shari'a ta matsa izini yayi wannan kamar yadda shari'a ta bashi izini ya aje karan farauta idan mafarauci ne yana fitar farauta zai aje karansa wannan shari'a ta bashi izini kaga shi ma an masa sauki wannan ba zai shigo cikin wannan wato wa'idi ba haka nan sura malamai suna da maganganu a kai na farko dai dukkan wani hoton da aka yi shi wato aka sassaka wani butun butumi na ko aka gina shi da laka wato kamar yadda ake sassaka gumaka ko ake gina gumaka wannan haramun ne mutlaqan bil ijma babu wani malami da yadda a yi wannan ko ya halatta wannan wannan haramun ne sanan da suke sai da gumaka ko suke sassakawa san cewa sana'ar su haramtacciyar sana'a ce a musulunci bai halatta ba ajiye irin wannan gumakan haramun ne to irin wannan shi ma an yi tokaciyar ya tsana ya tsana da yara za su yara suke wasa da ita wannan ita ma an yi togace ta da hadisin Aisha sannan akwai hoton da yake zanawa ake yi wato a zana mutum ko a zana tsuntsu to shi ma wannan yana cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa masu zana hoto suna daga cikin waɗanda suka fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama ubangiji zai sa tsaye su a ce su hura wa abinda suka zana rai kuma ba za su iya hura masa ba kaga za a ita musu azaba kenan ba ji ba gani kaga wannan ma shi ma haramun ne to shi ma nan an yadda a zana wanda yake ba shi da rai abinda ba ba mai rai ba ladhi la ruha fihi kamar mutum ya zana gida masu zanen gida wannan babu komai ya zana bishiya ko ya zana dutse ko ya zana gari wannan duk babu wani abu amma kai ya zana mutum ko tsuntsu sannan wasu malamai suka ce ana iya zanawa amma a cire abin da wato ko da mutum ne zaka zana sai ka zana shi ba kai don ba zai rayu ba kai ba sai ka zana abin da yake nuna rayuwar mutum sai ka cire kai jikin ba kai to wasu malamai sun yadda ana iya yin wani sai kuma wanda ake dauka da kyamara ko wanda yake mai motsi da kuma wanda baya motsi wato hoto na kyamara bidiyo ko kuma hoto wanda yake baya motsi to shi anan malamai sun yi sabani na sunna saboda wani abu ne da babu shi a da a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi daga baya ta hanyar kere-kere aka samar da shi to wasu ba su gushe ba suna daukan wannan su jefa cikin kwandon hoton da aka zana wato ba ka bambancewa duk wani hoto kawai su hoto ne a gurin su kuma haramun ne don haka ba za ka ga sun yi hoton kyamara ba na bidiyo ba za su yi hoton ainihin kyamara wanda ba mai motsi ba ba za su yi ba Hata karatuttukan su ba za su yi ta ɗauka ba in ka zan su an ɗauke su a kyamara bidiyo ko kuma an ɗauke su da kyamara to ba su sani ba ne ko sun shiga cikin wani rububi wani taro wanda ba yadda za su yi to wannan ra'ayi irin su Sheikh Ibn Baz Sheikh Muhammad Nasiru Din Albani Allah ji kansu suna da wannan ra'ayi shi yasa da wuya ka ga wani darasi an ce ban za darasin Ibn Baz na bidiyo ba za ka gani ba dan shi bai amince ba haka nan Albani ba za ka ga darasin sa a bidiyo ba sai dai ka ganshi a audio saboda su abinda suke gani babu bambanci tsakanin wannan da wancan wasu kuma malamai suna ganin a'a ba za a riskar da wannan da waɗancan ba wancan zane ne amma wannan inuwa ce kamar da zaka tsaya a jikin madibi kaga baka cewa zana kanka kai dan ka tsaya a jikin madibi wato reflecting din wannan inuwar taka ne yake yana fito da shi ci kamar photostat ne to dan mutum ya yi rubutun hannunsa ya ba mai photostat ya masa photostat baka daukan wannan photostat din ka ce rubutun mai photostat ne dan shehu ustad ɗinsa za a ci gaba da jingina wannan rubutun zuwa ga mai shi na asali an gane ko in kai rubutu ka ba ka kai mai photostat mashin yayi maka photostat in aka tashi aka ga wannan rubutun cewa za a ga ga rubutun garba ba wanda zai ce ga rubutun mai photostat din gomu saboda haka tasawira sa ba ta fitar da shi daga cewa asalin a jingina asalin mai shi to haka dan adam ga yadda aka dauke shi da kyamara mai motsi ko mara motsi ba a cewa wannan zanen na shi mai gabaran, ba a cewa wannan halitta ce ta ubangiji kawai inuwar ta ce wannan injin ya ɗauka to akwai waɗanda suna da suna ganin ba bai kamata a haɗa wannan da wannan ba kamar isemi shi Muhammad bin Saleh Al Isemi shi yana ganin haka ba ka baya ganin cewa hoto na passport da ake ɗauka larura ce kamar da su su albani suna ganin larura ce wato larura ce za ta sa shi ba ya ganin larura ce yana ganin ya halatta ba komai abinda kawai shi bai yadda mutum ya rika yin hotuna gingima gingima yana lifa a fadarsa a gidansa ce to kuma wannan abin da zai iya haifarwa nan gaba shi ake gudu dan wani shehi ne kana lika hotarsa a ka ƴaƴan ka suka tashi su kana bauta masa kuma gashi dan muna gama su bautan shehi din ana yin <coughs> manyan manyan hotunan shehi wani gidan ka shiga ganin addunan hotunan shehi wani ya fi tsayin kana shiga akwai gidan da na shiga wato duk birnin guse na ga Allah shi yana kallon ka duk inda ka zagaya kawai shine yake yake yake kura me dalilin wannan kaga akwai wani itikadi kamar wanda zai sa a kantinsa wai ka a masa sata kuma duk da haka a zo a yi satar kaga sai sai kama shehi shehi ya yi masa sata da ba wanda ba wanda aka bari a gurin sai shehi to kaga wannan wannan haramun ne ba wanda shi karan kansa hoton ba a'a saboda itikadin da ya sa aka aje hoton to shi yasa idan me yake cewa shi bai yarda a yin wasu hotuna manya na wasu mutane ana ajewa ba wai dan atina su dan wannan zai iya jan mutane ya ingiza su cikin shirka shi yasa ba za ga ahlus sunna na kwarai ba yayi babban hoton shi Abubakar Mahmud Gumi ya sa shi a falansa duk wanda kaga wannan to jahilin dan sunna ne sai a karantar da shi a mu a sunna ba wannan in an rubuta littafin tarihin sa aka sassaka hotunan sa a ciki wannan ba wani an sa hotunan sa da sardauna ko hotunan sa ya yi hacci ko wannan wani abu ne a cikin littafi a ajiye saboda ilimi kawai aka sashi amma kai babban hoto wai kai saboda kun dade da shi ka sa a falanka wani jahili ya hotonsa da matarsa ko da matarsa ya sa shi kansa a tsakiyar su ko suna gefe kowa ya zo yana kallo kaga wannan haramun saboda haka hoton da za a yi da wata manufa mai kyau wannan babu komai a sa a littafi don wani bayani a sa a littafai yan makaranta wannan duk babu komai ko hoton bidiyo na darasi wannan duk babu komai ba wanda zai dauko hoton bidiyo kama bauta masa na haka duk wannan babu manzuri a ciki to wannan shine ra'ayi mafi sassauci kuma shine ra'ayin da yake ya fi kusa da da nasi ni na fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi shi yasa ga masu kyamara nan sai su dauka cikin kwanciyar hankali ba tare sai yace yana kare man karin bayani game da kasusuwan da ake yi na annaba na annabawa da wato fina-finai da ake yana rufin fina-finai da ake na annabawa da hotunan wannan babu shakka haramun ne haramun ne kamar yadda muke gani ko a shekarar nan an fito da wani kashin jahilai sai sai da shi suke ana ta saya wai tarihin annabi yusuf ɗan kiran su suka yi wannan wannan wannan tsiyar shi'awa su suka yi wannan amma sai ka samu a masallacin alu suna wani jahili ya kaya kasa to kaga ya kamata duk masallatan ala sunna su rika hara hana sai da wannan katin a masallatan su duk wanda an ga yana sai da wannan katin a nemi ya tashi da gurku a kwace katin amma kawai a ɗauko wani yaro ɗan shi'a ko wani mutum ɗan shi'a cewa annabi yakubu ne irin wannan lokacin da aka fara fim ɗin risala fim na na risala wanda Mustafa al ya fitar wani wani mutumin Suriya kun san a risala da aka samu wasu ƴan wasan kwaikwayo suka fito a sahabbai wani ya fito a sayyidina Hamza wani ya fito a Bilal ana nuna shi har yanzu tsohon fim ne da ya dade sun cikin 70 da masjid na turancin sa ne ar-risala shi aka fara yi kafin ayi na turancin na turancin ayi turani lokacin da yawan wannan azhar da ina ne dukkan wata matattara ta ilimi sai da suka yi Allah wari da wani da za ka fito da sahabin manzo Allah irin sai dan Hamza wani dan iska a cewa shine sai dan Hamza shi wanda ya fito a sayyidina Hamza Abdullah Zaid shi dan mutum ne dara kana kana koma wasu fina-finan sai gan yana runguma wata wata matar da ba ta shi amma anan ya ci rawani an ce shine sai dan Hamza yaron kada ya tashi yana ganin wani aya shafa bakin gawayi a fuskar sa wai bilal ne ko ya za musu bilal haka yake baki cikin nan ina aka faɗa haka an ce bilal mutumin habasha ne mutanen habasha haka suke bakaƙe haka baki haka kawai wani ya shafa bakin gawayi a fuskar sa sai ɗanka da an ce da shi bilal sai ya tuno wanda mai bakin gawayi abin da yake faruwa kenan har kai ma babban da zarar aka zo ana tarihin bilal kawai wannan mutumin za ka rika tunowa to haka nan wanda zai sayi wannan ya kai gidansa annabi yusuf da ya zo ana karanta sura annabi yusuf kawai waɗannan yan shi a zai kawo a rasa haka wannan akwai cin mutuncin martabar sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani wanda bai dace ba ta fuskar halayyarsa ta bisa tabi'arsa waye zai iya fitowa annabi yusuf annabin da aka bashi kyan kyan rabin duniya gaba ɗaya rabin kyau na duniya gaba ɗaya yadda manzo Allah ya ce Allah ya tattara wa annabi Yusuf waye yake da wannan kyau an da zai zai zai wakilci annabi Yusuf saboda haka wannan bai bai halatta ba bai dace ba kuma wasu jahilai daga cikin ahlus sunna har su rika tsaya wanda yake ya banke wani tsoho ya mutu amma ba shi da abin nan eh, amma ya kasa yin azumi kuma ba da kuɗin da zai ci da miskinai wajen shekara biyar shi ba baka da kuɗi baka iya azumi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mutumin da ya zo wa matarsa hadisul arabi wanda ya zo wa matarsa a Ramadan ya zo ya ce ya Rasulullahi na halaka domin na sadu da matata a cikin ranar azumin watan Ramadan annabi ya ce ya je azumi wata abin nan azumi 60 ce to ya rasulullah ba azumin ne ya jefa ni cikin wannan bala'i da talatin ma na kasa yi bari je kaga ai bata canza zani ba ya rasulullah abin da ya jawo mun kenan azumin ne sai kuma zai zama shi ne magani manzo Allah ce yan ta tabaiwa ce na baya da shi wata baiwa yace ya ciyar yace shi ba da abin da zai ci annabi ya kawo sa'i tun ya bashi yace je ka ce na dabino ce rasulullahi akwai wanda ya fi ni talauci a gwamnati annabi ya dariya ke je ka ci kaga ya more to kaga gaba ɗaya shi abin ya saboda ba da wani abu amma ba shi abin da amma kuma yana da bukatar shi annabi ya kyale shi ya dariya har aka ga ainihin fikokinsa sallallahu alaihi wasallam ina ga lokaci ya ja to akwai tambayar karshe ita ce tambayar wani da yake cewa mun je aikin hajji bana sai wani malami suka ba mu fatawar za mu iya yanka hadaya ranar takwas ga wata to bayan mun yanka sai muka je maganganu na kai kawo tsakanin malamai akan ingancin hakan sai muka koma wajen malaman da suka ba mu wannan fatawa domin neman hujja da nasi amma ba su ba mu ba saboda haka muke neman a warware mana wannan matsala ganin cewar yanzu har mun dawo gida to idan haliyar ba ta yi ne me ya kamata mu yi wanda kuma ya je aikin hajji zai sallolin sa kasaru ne har ya dawo ko kuwa a farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikin hajji ko bai yi ba da yayi a cikin ki cewa khudhu anni manasikakum kace ku kwaikwaye ni wajen aikin hajjin kamar yadda yayi sallah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ashe annabi ya bada abin aikace annabi da ya tashi annabi hajji da da ya tashi yankansa yaushe yi ran yaushe yi mutar yawmut ya yi ko yawmun nahari yawmun nahar ranar goma bayan ya sauko daga arfa a ranar ya yayi yankansa shi yasa ake kiran ranar yau mun nahar domin a ranar aka san ana soke abin abin hadaya musalli da rabbika har? shi yasa malamai suka fassara sallatin da salatul eid wanhar shine ka yanke hadayarka ko layyarka ashe kaga bayan sallah ake yin wannan bayan an yi sallah ake yin yankan ba kafin ba yawmu samin ana kiran shi yawmu tarwiya ba yawmu nahar ba yawmu tarwiya tarwiya kuma abin da yasa suke laraba suka kira shi tarwiya saboda a ciki ne a wannan abin da suke shayar da raƙuman saboda su fita ka shayar da su su sha ruwa sai da ba za su buƙaci ruwa ba har kwanakin da za a yi na zaman mina abin nan zuwa mina ranar tara din da ranar tara a tafi arfa a da a kwana muzdalifa ba su buƙaci ruwa ba sai su baya abin hawan su da dabbobin da za su yanka su sha ruwa su koshi to shi yasa ake ce musu tarwiya shi kaga a lokacin ma ƙara kiwata dabbar ake ba wai yanke ta ake ba sai ka yanke ta sai ka mai da yawan tarwiya yawan na'al kaga wannan ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla kada ku aske kanku kuna cikin irami kada ku yi aski ku taba kanku har sai hadaya ta kai wajen wajen wajen wato mahallinta gurin ajiye ta gurin yankanta mahilla ismu zaman ne ko ismu makan ne waqta ihlaliha sannan fi mahalliha a lokacin aka yadda ka taba kanka idan har ya halatta kai yanka ranar takwas kaga ke ya halatta ka ka ce kanka ranar takwas tunda an ce da kai kada ka taba kanka sai lokacin da zaka iya yin hadaya wala ta'liqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahalla wanda duk yace kai ka yanka ranar takwas to ya halatta maka kai aski kuma sai ka ce to akara maka Allah kuma za mu aske kanmu ta ga ku aski ah, to Allah ya ce in dai mu yanka mu aski kai yanzu ka halatta mana dole ne halatta mana aski kuma abin mamaki idan har an ce ga yadda manzan Allah ya yi, kuma ya ce kwaikwaye ni dan mai wani zai naci cewa ka yanka me ya me zaji haka me ya dalilin da zai sa ya naci cewa ka yanka saboda a ranar na harkar hana ka yankan za'i saboda me mutumin da ya je aikin hajji irin wannan ya kokari ya kwaikwaye aikin manzo sallallahu alaihi ya tambayi yaya manzan Allah ko ba wa ya maka fata to ya manzan Allah kana ahlus suna? dan bid'a ne yaje harkar su gaban sa ba ba abin ba da ba ke ci ka annahu yaqsudu mukhalafatan nabi in an ce ga abinda da sunna tace yaga ɗan sunna suna rububi akan abin sai ce to ni ba zan yi ba amma kai ɗan sunna ka saba abin abin da kai ci wallahi kuma kai yanzu da kake tambaya ka ce ka je bai baka nasiba kuma ka ka yin wani abu wani irin ihu ne bayan hari haka ka ce bai baka nasiba to tunda bai baka nasiba ga kuma yadda nasi yake kowa ya san shi karara dan menene zaka ki sai kuma ka zo gida ka ce yanzu me zabi yi ba kai hadiya ba to me dalilin haka ni ina mamakin mutum da zai kashe makudan kudin sa mai yawa ya sha wahala ya sha wahala amma kuma ya ki zuwa waye yadda ka aikin aikin hajji yadda aka tsara shi dan menene saboda haka abin abin akwai takaici kuma ina takaicin a ce wanda zai kira zuwa ga sunna shi zai nace kuma akan asaba sunna akan a saba sunna babu wani taro manzo Allah da ya yanka dabba suka kafin abin manzo Allah ranar nahar ya yanka kuma ya ce wa su duk yadda dai kana jin wani sahabin zai zage ya tashi kafin kafin lokacin da kana ka samu ka aika kuɗi kai a yanka a maka yanka eh? hajjin ya yi wannan baya rushe aikin hajji amma kuma hajjin da gibi bai gama cika ba sallar mai haji yana sallar kasar amma saboda zaka bi zaka bi limaman maka da madina sallah kaga ai zaka cika inda zaka bi limaman maka da madina sallah kaga zaka cika amma inda zaka yi sallar kai kadai kuma zaka iya yin kasar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je haji har ya dawo kasar ya rikai yi saboda shi ne limami kaga ba wani limamin maka da zai ana shi kasar shi ne limamin maka. kaga sai ka bi limamin maka wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi